Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da la'asariyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Asabar tara ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wani lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da sayar da makamai ko kuma harsashai dubu arba'in da biyar ga tankunan yakin makaba na ƙasar Isra'ila a farmaki da suke kai wa Hamas a Gaza. Kasar Finland ta amincewa da mika wani baturen nazi dan asalin Rasha zuwa kasar Ukraine inda ake neman sa ruwa a jallo akan tuhumar aikata ta'addanci. kana fiye da kasashe 60 sun rataba hannu a kan wani alkawarin rage hayaki da ake da ke da alaka da na'urar bada sanyi a taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na cop 28 a wannan mako banda kasar china wadda ta kowa kira irin wannan na'urar to kanan labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa sojojin najeriya sun bayyana daukan wasu matakai da zimmar kiyaye aukuwar ibtila'in da ya faru a tudun biri a jihar kaduna za mu sake samar da horo irin na sanin makamar aiki da kuma tabbatar da nan gaba sai an tabbatar da duk wani wurin da za ka yi hari kafin mu buɗe wuta. To ita ma gwamnatin Najeriya tana shi ta ce tana shirin tabbatar da kawar da matsalar tsaron. ana so a haɗa musu da karatun zamani kuma sannan a koya musu sana'a saboda su dogara da kansu yanzu cikin taimakon allah wannan hukuma muna nan mun fitar da shiri sannan kuma yayin da ecowas take shirin yin zama a gobe za a ji irin kiran da wasu kungiyoyin al'umma ke yi a ecowas kan takunkumin da ta kagaba wa kasar sannan kuma bayan nan kuma baba yaku makeri zai shigo da shirin aldawo lafiya wanda yake kakan shirya kuma ya gabatar sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kukan aiko mana ta imel amma fa duk waɗannan sai bayan mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. Gwamnatin Biden ta buƙaci majalisar dokoki ta ƙasar da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yakin Markaba na ƙasar Isra'ila a farmaki da take kaiwa Hamas a Gaza a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurkan. bukata ta washington ta kara ta da hankali akan yadda amurka ke sayarwa isra'ila makamai da ake kashe dubun dubatan fararen hula a yankin falasdina tun lokacin da hamas ta kai harin ta'addanci akan isra'ila watanni biyu da suka gabata makaman da ake shirin sayarwa za su kai dala miliyan 500 kana kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa da na harkokin ƙasashen waje a majalisar dattawan amurka suna nan suna tantance bukatar kuma wannan ba shi a cikin bukatar da joe biden ke da ita na karin dala biliyan goma da zai tallafa wa kasashen ukraine da isra'ila wani jami'in amurka da bai so a bayyana sunansa ba da kuma tsohon kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka josh paul sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa ma'aikatar harkokin wajen tana matsawa kwamitocin majalisar dokokin lamba da su sanya hannu akan wannan hada-hadar cikin gaggawa duk da nuna rashin kin amincewa da kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama ke yi na amfani da makaman da amurka ke kerawa a wannan yaƙi. kasar finland ta ki amincewa da mika wani bature dazi dan asalin rasha zuwa kasar ukraine inda ake neman sa ruwa a jallo akan tuhumar aikata ta'addanci ana zaton jan wato petrokovsk yana cikin kungiyar nan ta 'yan ta'adda a kasar ukraine kotun kasar finland ta hana mika shi saboda tana ganin za a gana masa ukuba a cikin yanayi mara kyau a gidan yarin ukraine ana an sako petrokovsk tsohon mamban kungiyar sojojin hayan nan ta wagna daga gidan yarin finland amma jami'an tsaron iyakar finland sun sake kama shi a cikin jawabinsa na kowane wuni a jiya juma'a shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce an kai hari da makamai masu linzami a kan yankunan kakin da preskov da kuma wato da sanyin safiyar jiya juma'a kenan amma an gano wani muhimmin bangare na makamin rasha ya ce an kashe mutum guda ɗaya ne fiye da kasashe 60 sun rattaba hannu akan wani alkawarin rage yawan hayaki da aikin da ke da alaka da na'urar bada sanyi a taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na cop 28 wanda ake gudanarwa a wannan mako kasar china babbar mai kera na'urar air condition mai bada sanyi ba ta sanya hannu akan wannan alkawarin ba ana sa ran wato an sagar da wannan yarjejeniyar ne a ranar laraba a taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya a dubai inda ƙasashe ke neman rage yawan hayaƙi da ke da alaƙa da na'urar bada sanyi da kashi 68 cikin 100 nan da shekarar 2050 idan aka kwatanta da matakin da aka ɗauka a shekarar 2022 na'urar bada sanyi yana da kashi daya cikin biyar na yawan wutar lantarki da ake amfani da shi a duniya To kafin baba ya dawo ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da headkwatar tsaron Najeriya ke sake ta sake mika ta'aziyar kashe fararen hula bisa kuskure. sojojin sun yi bayani a game da rashin haɗin kai tsakanin mayakan da ma damuwar da ake nunawa cewa kullum irin wannan kuskure sai a arewacin ƙasar ke faruwa hassan maina gare ka owing to the sad incidents of the bombing that occurred in Kaduna last Sunday. Daraktan sashen tattara bayanai na irin gamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. Major General Edward Buba ke sake jaddada ta'aziyar hedikwatar rundunar tsaron Najeriya dangane da yadda wani jirgin soji maras matuki ya kashe gamman faran hula a tudun biri da ke jihar Kaduna. Jim kaɗan dai bayan kai wannan farmaki, take rundunar sojojin saman Najeriya ta fitar da wata sanarwar kasuwar manema labarai inda take cewar ba ita ce ta kai wannan farmaki ba to ko wannan bayan nufin cewar sojojin kasar suna zama yan murna kowa da inda ya sa gaba za mu ci gaba da kai har hare bisa tsari da ka'ida irin na dokokin kasa da kasa da dama can haka muke yi duk hararen da muke kaiwa muna yi ne tare cikin haɗin kai da fahimtar juna babu ma wani lokacin da aka taɓa samun sojojin najeriya na aiki tare cikin haɗin kai kamar irin wannan lokacin sojojin ƙasa sojojin ruwa da sojojin sama wannan kuskure da ya faru zai ƙara zai mana darasi don kare a irin haka nan gaba ina tabbatar maka cewar hakan ba zai sake faruwa ba. To, General Gamayyar Kungiyoyin Arewacin Najeriya ta yi wani taron manema labarai inda ta nuna damuwa kan me yasa irin wannan haraharar na kuskure kullum a Arewacin Najeriya ake samun sa. The Armed Forces of Nigeria is a professional force and within our ranks and file we have members from every part of this country. Sojojin Najeriya fa kwararru ne. A cikin mu, manya da kananan mu, akwai iyalan kowane bangare daga dukkanin sassan Najeriya. Kuma kuma wace kungiya ce za ta fito ta yi zargin cewar ana yin makarkashi a wani shiya na kasar nan? Wannan bayani kuskure ne, ba daidai ba ne kuma rashin kishin kasa ne. To yanzu tun da ka ce wannan hari na tudun biri kuskure kuka yi, menene za ku yi nan gaba don kare aukuwan irin haka nan gaba? What we are going to do in regard to what has happened to prevent it from happening in future. Bin da za mu don kare aukuwan irin haka nan gaba shine za mu sake samar da horo irin na sanin makamar aiki da kuma tabbatar da nan gaba sai an tabbatar da duk wani wurin da za ka yi hari kafin mu buɗe wuta. Kalaman Major General Edward Buba a na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Masana tsaro irin su Eya Komodo Baba Gama mai ritaya sun yi tsokaci. Dole ne a duba wa'annan abubuwa. Sannan kuma a kula, a lura, a ga duk gurin da za a kai wannan farnaki ya tabbatar gurin da ya kamata ne a yi wa'annan abubuwa. Sannan na biyu dukkan abin da za a yi in irin wa'annan abubuwa suka faru to dole ne a tashi a tsaya a yi bincike bincike na kwakwaf bincike na gaskiya kuma duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu ya kamata a hukunta shi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga baba da karashen labaran duniya a yau asabar gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta yi allah wadai da amurka saboda sabbin takunkumai da ta kakaba wa shugabanninta guda biyu a kan take hakkin bal'adama tana mai cewa matsin lamba da kuma matakan takaitawa ba su taimako wajen magance matsaloli martanin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar bitar malin amurka ta azata kunkumai akan wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe tara da suka hada da ƙasar china da iran da taliban mai mulkin afghanistan domin bukin ranar kare 'yancin bal'adama ta duniya a ranar goma ga watan disamba mutanen biyu na afghanistan da aka fito da sunayensu a jerin waɗanda aka ɗora musu takunkumai a jiya juma'a sun haɗa ne da muhammad khalid hannafi wanda shine ministan laifuka da kuma da'a na taliban sai kuma wato fariduddin mahmud wanda ke zama mamba a kwamitin zartarwa na mazazalla kana shugaban kuma makarantar kimiyya ta afghanistan amurka ta ce mutanen biyu su ne ke da alhakin take haƙoƙin mata da 'yan mata saboda kawai jinsinsu Baba Yakubu makiri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. A wani gutsirin tattaunawar da Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da shugaban kwamitin ba da bayanan inganta tsaro na Afirka wato Honorable Sha'aban Ibrahim Sha'aban yayin da ya kawo ta ziyara ofishin shalkwatar muryar Amurka a nan Washington DC ya yi bayani a game da yadda gwamnatin Tinubu ke kokarin shawo kan matsalar tsaro da ta addabi Najeriya. To in kai maganar a musabbabin rashin tsaro a Afirka musamman Najeriya akwai kuma wasu da ke ganin rashin adalci na ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan rashin tsaro a Najeriya. Wasu na ba da misali da church and bell da aka yi kafin fulani su fara sace mutane aka raba su da shanunsu aka raba su da sana'ar da suka fi sani kuma kowa na ɗanɗana kudarsa sannan kuma akwai masu ba da misali da yadda sai ka ga ma'aikacin najeriya ya yayi ritaya shekaru ashirin an ƙi shi fensho an ƙi biyan shi gratuity dan mm. siyasa ba zai ce komai ba mm. saboda waɗanda suke rubuta kuɗaɗe irin haka mm. shafafu ne da mai sabanin abin da yake faruwa a yammacin duniya da ake ganin ba addini hmm. sai kaga in mutum ya ritaya sai kaga har roƙon sama ake zo an shi kuɗin shi hmm. ba ka ganin wannan ne musabbabin rashin tsaro a arewacin najeriya sabanin abubuwa da ake tunanin abubuwa da yawa suna kawo rashin tsaro a ƙasa Uh, kamar yadda ka faɗa akwai rashin adalci ga shugabanni a wasu ƙasashen hmm. amma a najeriya ba za mu iya cewa wannan ne ba za mu iya cewa jahilci da rashin sanin ma'anar ciwon kai da frustration na rayuwa mm. da abubuwa da yawa da suke iya kawowa na sauran samun kuɗi yanzu yanzu da mm. kuma rashin tsoron Allah mm. wannan dalili ne ya sa kamar a matsayin da nake ciki a yanzu na wannan ma'aikata da aka bani wanda cikin taimakon ubangiji subhanahu wata'ala na fara a lokacin gwamnatin da ta gabata ta Muhammadu Buhari yanzu kuma Bola Ahmad Tinubu da ya zo sai kira ministocin ilimi uh, Professor Tahir Mamman da Dr. Sununu cewa lallai lallai yana so zai daga darajar ilimi wanda kuɗin da aka ware na fuskar ilimi a tarayyar Najeriya ya hau fiye da abin da aka ringa bayarwa. Mm. Aka kira wani aka ce to Najeriya ita ce ta uku a duniya da take da adadin yara da ba sa zuwa makaranta kimanin miliyan ashirin bayan India da Pakistan. Mm. India da Pakistan a duniya gaba kiɗi ana da mutane da ba sa zuwa makaranta yara a kan abin da unesco ta da ƙididdiga miliyan 244 ciki najeriya tana da miliyan 20 a afirka banda najeriya sai kasar ethiopia tana da miliyan 10.9 daga ita sai democratic republic of congo da take da miliyan 10 da take da miliyan da tara hmm. sannan kuma sai kenya take da miliyan da takwas na aka kira wani aka ce na je na kawo hanyoyi da za a mai da mutanen nan makaranta wanda suka haifar da haɗar da makiyaya da sauransu domin dai da almajirai almajirai suna zuwa makaranta amma ana so a haɗa musu da karatun zamani kuma sannan a koya musu sana'a saboda su dogara da kansu hmm. yanzu cikin taimakon Allah wannan hukuma muna nan mun fitar da shiri hmm. a satin da ya gabata muka gama taro na garan bawul kan ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya a jihar Akwa Ibom aka sa na fitar da adadin mutane Eh, na fitar da lissafi a shekara ta 2024 nan Allah da zai fara nan miliyan goma hmm. a shekara biyu miliyan biyar a shekara ɗaya. Hmm. To yara miliyan biyar din nan za mu shigo da makarantu na tsangayu hmm. kusan guda dubu hamsin wanda daga ciki akwai out of school children kowace makaranta tana da adadin ɗalibai da ba su gaza ɗari ba. To idan ka lissafa yara ɗari ko almajirai ɗari ko ɗalibai ɗari mm. sau dubu hamsin mm. zai baka yara miliyan biyar mm. waɗannan yara miliyan biyar ɗin muna so za mu ba su abinci in Allah ya yarda za a gina musu wurin kwana da ikon Allah da girman Allah za a yi musu basic abubuwa da zai taimaka musu wajen dawowa makaranta kuma a koya musu yadda ake rubutu da karatu da kuma sana'a wannan shine fatan shugaban ƙasa. To wani gutsirin tattaunawar da Ibrahim Ka'almasi garbe da Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa shugaban kwamitin ba da bayanan inganta tsaro a Afirka kenan. Yanzu kuma za mu nufi ƙasar Nijar. A yayin da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka wato membobin ƙungiyar ECOWAS ke shirin gudanar da taro a gobe Lahadi goma ga watan Disamba a Abuja domin nazari akan matakai na gaba akan sojojin juyin mulkin Nijar. wasu kungiyoyin fararen hular kasar sun yi kiran kungiyar ta tausaya wa talaka ta janye takunkuman da ta kakaba kungiyoyin sun kuma buƙaci bangarori su zauna kan teburin sulhu don warware rikicin siyasar ta nijar cikin ruwan sanyi wakilin muryar amurka sulemuni barma na ɗauke da ƙarin bayani En vertu de la solidarité entre les peuples des pays frontaliers, nous, acteurs de la société civile du madam hadiza jarmakwai kenan dauke da sakon wasu kungiyoyin fararen hula a karkashin jagorancin kungiyar dctr zuwa ga shugabannin sai da yawo dangane da halin da aka shiga a nishar a sanadiyar takunkuman da kungiyar ta kakaba wa kasar sakamakon juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 kungiyoyin sun bayyana cewa watanni kusan biyar bayan barkewar wannan dambarwa talakawa na ɗanɗana kuɗa sosai sabilin tsayawar al'amura a mahimman fannoni da dama madam ahmed maryama musa na daga cikin shika-shikan waɗannan ƙungiyoyi wanga takunkumi ya kamuna talauci haba iyaka yau kuɗi ma a yi transfer daga banki zuwa banki duk matsala ce wa'anda ke taimaka muna duk sun rike hannu kansu frontier ba a iya ketara balantana a sha ɗauki kayayyakin watauci eh, ya tsaya in kuka dibi mata wa'anda ke zuwa kasuwannin na daukan dan lemu wani rake wani wane wani lokaci baka samun banan babu lemu babu komi dan shallin da ke gare su duk ya mutu wa'ansu mata mutual ne suke zuwa kamar su wajen su mai kira su kani innan su amshi dan kuɗi bashi su zo su yi ta jujuya to yau duk wannan babu shi in kuka shiga cikin garin ganin ya mai sai ku ga mata suna bara don su samu abin da za su dora ma talauci sai karuwa kenan gari a gobe lahadi goma ga watan disamba shugabannin kasashen yammacin afirka ke taro a abuja domin duba ta inda za su wa rikicin siyasar Nijar. dalili kenan kungiyoyin fararen hula a karkashin jagorancin dctr suka zo da abin da suka kira shawarwarin samar da bakin zaren wannan kulli kuma a cewar su ta haka talaka zai fita daga kangin rayuwar da ya tsinci kansa ciki wahalar da muke gani ga 'yan ta'adda kuma ga takunkumi kenan rayuwar 'yan niger abun ba da tausayi ne yau a ji tausayin mu yau ko magani ya zama wuya ka sagata mu. abinci ya yi tsada an yanke muna wuta allah kaɗai ya san mutanen da suka yi tarcin lahiya yara sun sha mutuwa wa'ansu za ba su san zayi zayin nan ya dame su babu wuta balantana a sa banti to shi yasa eh, shugabannin sai da yawo muna su dan Allah dan annabi su ɗage. A ɗaya bangare wasu ƙungiyoyi na daban sun gudanar da jerin gwano a ɗazu da hantsi daga dandalin Plus Tumo zuwa dandalin Plus de la Resistance inda suka kafa zaman dirshan har zuwa karshen taron sai da yawo a matsayin wani matakin tursasawa ƙungiyar ta janye takunkumi kan Nijar. ko kuma kasar ta fice don mai da hankali ka cokan kan kungiyar kasashe uku na yankin sahel a ci gaba da yunkurin samar da mafitar yanayin da ake ciki shugaban majalisar cnsp janar abdulrahman chani ya yi rangadi a jiya juma'a a kasar togo inda suka gana da shugaba for yadema wanda a baya hukumomin mulkin sojan nijar suka ayyana a matsayin wanda suke fatan ya shiga tsakani a takon sakar da ke tsakaninsu da shugabannin ecowas Sule Bumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an gaida mutan Yamai. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga baba da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka yi a makon da ya gabata za mu ci gaba da kawo muku muhimman shirye-shirye da muka yi a cikin wannan shekara shirinmu na yau wata tattaunawa ce da muka yi da shugaban hukumar roserti shiyar jihar ogun ko komanda umar yaldo a ranar 8 ga watan afrilun shekarar 2023 saboda muhimmancin wannan shiri muka yanke shawarar maimaita shi yayin da wannan shekara ke kammalawa ga kiran da shugaban ya yi wa direbobi yayin hirarsa da wakilin mu hassan umar tambuwal na kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi suke ba koko abin nan idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba ya kamata cikin natsuwa su dan faɗakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da allah ya rage je a hankali don kaga akwai misalin wata mata 2021 yana jan wajajen watan april ne ko sun taso daga lagos za su je ikiti suka lura cewa direban na nasu dai yana misbehaving ne bai kamar akwai rashin datsuwa tare da shi kuma yana mugun gudu da ganganci yana sa kai yana overtaking hau duk hankalinsu ya tashi suka yi magana sau daya bai kula su ba suka yi mashi magana sau biyu bai kula sai suka lura mutum fa eh, kamar baya cikin hayacinsa kasan mutanen nan masu ilimi ne sai suka duba intanet suka ga lamba lambata official line ina sai suka kira ni kuma kaga mu ba mu kashe waya ko silent ba mu sata ko da dare ko anytime aka kira za a same mu suka kira sai na daga sai ce da Allah kuma ke tsora ne na Ogun state na ce da Allah sun taso daga Lagos ne amma gashi za su je Ekiti amma sun lura cewa direban su kamar baya cikin sai yana wasu abubuwa wanda suke da hatsari ga rayuwarsu to suna daidai ina suka ce suna sun ta sama ogere yanzu na ce yanzu yadda za a yi idan suka kai ogere kada su kada su nuna wani fada ko tashin hankali da direba da ma cikin da su ga ba da Allah akwai mai dan lalura hitsari haka da sauransu an tsaya a abin nan to da ya tsaya su abin nan sai su gaya mu da kuma inda suka tsaya sai aika mutane mu ka san muna da ofis na wurin eh, su aka yi haka ko ba isuwa sai su abuka suka ce a ah, suna dan kojin lalura da Allah ya tsaya sai aka sa kuma sai ya tsaya yana tsaya sai suka kira cewa ya tsaya kuma ga inda suke sai ne zaburar da mutanen mu na nan ƙungiyar na ce su je ga mota kaza mai lamba kaza ta tsaya wuri kaza su je su ga me ke faruwa don ga irin complaint da na samu su suna zuwa kuma na ce su je da breathalyzer akwai abin da muke auna numfashin mutum don magaca a eh, don ko da ko ya sha giya ko wani abin nan wannan dai na auna level na giya ne ba rasa eh, a na cikin mutum ba za a ko da ko aka auna shi da wannan breathalyzer ne sai aka tabbatar cewa lalle ya sha barasa sosai eh, to kaga ba za a yi wannan mota mu bari ta wuce muka zo da motar nan ofis namu muka buga waya a can gareji motor park inda shi direban ya yi lodi shi to ga halin da ake ciki mu yanzu mun kama wannan motar kuma ba saki ne za mu yi ba ka aiko da wata mota clean da driver ya zo ya ɗauki waɗannan mutanen su shiga gaba da tafiya su kuma haka suka suka aiko mana wata direba da wani direba clean direba da mota da yake lafiyayye su je da su shi kuma wannan direban muka lalatar da shi da ya kamata yankin garin ogere da ke jihar ogun akan titin hanyar lagos wuri ne da ke da cunkoson motoci musamman tankuna yaya kuke yi da wannan matsala a to alhaji hassan wannan ai ina cewa abu ne wanda yake yanzu ya zama tarihi saboda ina ganin tun february 2020 watan biyu na watan shiga ta gabata muka yi clearing ogi da gaba dai duk wannan gridlock din ya kau a ah, to sai dai kuma na tabbatar da yanzu da kana zuwa daga daga ibadan dai ta nan ka biyu kaga cewa wurin is clean to mun samu wannan nasarar ne saboda irin operations da muka yi irin special aikin da muka yi a wurin nan kuma tare da haɗin kan waɗansu stakeholders na san na je wajen lokacin tare da 'yan sanda 'yan civil defense kai har da sojoji wala mun tafi da su da kuma eh, 'yan correctional service eh, da sannan kuma mai amfani da wasu stakeholders a nan kamar su 'yan union ɗinsu na tankoki ptd pink. Eh, mai amfani da su da kuma community leaders akwai sarakunan hausa guda biyu a wurin nan da kuma bale wani shi ma basarake ne nasu na yarbawa so duk wannan stakeholders namu ne mai amfani da su sai da muka faɗakarwa sosai muka yi gangami muka faɗakar da mutane sosai sannan muka ba da lokaci cewa a jayi wannan lokacin fa yana yi muka zo da karfin mu kuma da karfin ikon Allah da ikon Allah Allah ya ba mu nasara muka yi clearing one time one day just one day muka yi wannan operation din kuma Allah ya taimake taimake ma muka yi nasara to tun lokacin wurin has uh, remained cleared to sai dai ana samun wasu tankuna suna fakin har yanzu kamar misali da daddare me kuke yi ko kuma me za ku yi ga wannan eh, na samu wannan report cewa suka lallabo da dare kamar karfe tara haka na dare sai su faffaka motoci gehe gehen titi su je su yi ta harkokin su amma a tsari a su kamar karfe biyar sai su zo kuma su daddaki motocin su ta su mu abin da ba musu ma dai a yi fakin din gaba ɗaya gehe gehen titi nan ba a son haka nan saboda haka sai muka zo muka sake organizing wani muka shirya wani kuma shi ma special operation na dare eh su ma duk wannan stakeholders muka kira su muka zo shi ma da karfin mu sosai muka zo Allah taimake mu muka yi aiki har zuwa sha dare muka kakkama na kama ina jin mun jera kwanaki kusan biyar muna wannan aiki alhamdulillah amma still ina kira ga mutanen mu eh, da ogire drobin tirolili drobin tankoki drobin trucks da yake mahiyanci mutanen mu ne hausa kamar nan ogire ma kamar garin Hausa ne ba ma kama ba hausawa ne ina kira sil gare su kuma na san suna sauran wannan gidan rediyo mai tarin albarka ina kira gare su su wannan dirobin da yake na san yanzu yan uwanmu ne ya arewa hausawa mahiyanci su ne suke zama a wurin nan to allah su ci gaba da kiyayewa daina wannan fakin na na rashin ga'ida ko da dare ko da rana. To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sabon mako idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sautin shirin baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kukan aiko mana Sakon Sani Muhammad Cindo unguwar karofin madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na farko a yau ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka ta gyara hanyar da ta tashi daga Bauchi zuwa gobe Domin a gaskiya ana yawan samun haɗura da asarar rayuka da dukiyoyin al'umma saboda lalacewar hanyar da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin su. Sako na gaba naka ne Shehu Adamu Rijau ya ce mun ji mataimakin shugaban najeriya ya ce gwamnatin najeriya za ta sake gina garin tudun biri sannan a biya diyar waɗanda aka kashe to mu ba wannan bane damuwar mu bukatar mu kawai shine a hukunta duk wani mai hannu cikin aikata hakan domin a tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro sako na gaba ra'ayinku ne sanusi madattai da magaram isuhu makeri madattai iyasu yakubu digawa yakubu mai aski ba da raka tare da bi mai kwamfuta mai yama ya ce salam voa yin watsi da bukatar nijar na a janye mata takunkuman da kungiyar ecowas ta aka ba mata da kotun ta ecowas ta yi wannan ba abin mamaki ba ne domin mun fahimci cewa kungiyar ecowas da kotun ta kwaryar sama ce da ta kasa dukansu ba wai suna aiki ne don kare muradun talakawan kasashensu ba kiranmu ga 'yan gwamnatin biden ta buƙaci majalisar dokokin amurka da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yakin ƙasar isra'ila a farmakin da take kaiwa hamas a gaza a cewar wani jami'in amurka na yanzu da ma tsohon jami'in amurka bukatar na washington ya kara tada hankali akan yadda amurka take sayarwa isra'ila makamai da ake kashe dubun dubatan farar hula a yankin falasdinawa tun lokacin da hamas ta kai harin ta'addanci akan isra'ila watanni biyu da suka gabata kasar finland ta amince ta ki amincewa da mika wani baturin nazi dan asalin rasha zuwa kasar ukraine inda ake neman sa ruwa a jallo akan tuhumar da ake masa na aikata ta'addanci ana zaton jan petroski yana wato cikin kungiyar nan ta 'yan ta'adda a ƙasar ukraine to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon ghana da gnt a sake jin mu da shirin mu na dare yanzu a madadin baba yakun makiri da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayi nan dudu da kuma wacce ta sada mu da ku alan ni aisha mu'azu nake muku fatar a ƙara wani lafiya.